assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwana nijeriya da masoyana na fadin duniya yau zan sa muku wannan bidiyo ne da ya ɗauki hankalin jama'a ya ɗoki hankalin yanar gizo ba wani bidiyo ne ba sai na shugaban ƙasan burkina ibrahim traore wanda wannan bidiyo da kuke gani sallar idi ce da aka yi ta jiya 16 ga watan 6 eh, na 2024 a lokacin da 'yan adawa a lokacin da wasu ƙasashe kamar su cote d'ivoire da sauran wasu jaridu na ƙasar najeriya suke ta yada cewa ibrahim traore ya ɓaci ibrahim traore ya yi gudu ibrahim traore an kai har ya tsere a lokacin da ibrahim traore ya zo wani inda aka sallah inda kuke gani wannan na kusa gare shi wanda kuna ganin ana sallah amma wasu na nan kuna ganin na kusa gare shi nan ba waɗanda yi su huta da su ba waɗanda yi su huta da su su ba san ma ko Ibrahim Traore ne ba ya zo yi sallah wannan wuri to waɗanda nan suke rakke shi to su ne jami'an tsaron shi wanda wannan bidiyo na vraiment wanda ya ɗauki hankalin mutane sosai a lokacin da 'yan ƙasa suka baka gudunmawa to a lokacin da za ka zo kai ma ka kula da su waɗanda ya zo yi sallata da su ba san mai ƙasa ne yanzu ka yi sallata da su ba sai bayan ta shi ne suka gane cewa a ibrahim tarawuri ne yanzu ka yi sallata da su wanda akwai cikin gardakwar ƙinshi wanda suke cewa a kada ai filime kada ai filime da ai filime inda aka buɗe mota shi ya shigar ta yi to 'yan uwana shugabanni na na mu na afirka sart ba duk irin shiga ne ba shigaba zashe irin wannan amma wannan ibrahim traore na ƙasar burkina ya yi wannan shiga ne ta bazata domin ya burge 'yan ƙasar shi sannan ya burge masoyan shi a inda yi sallah tare da masoyan shi ne ai kuna ganin sahu ga wani sahu can baya ga wani sahu nan gaba to shi ba gaba ya shiga yi sallah ba sahu ya shiga na baya tare da mutane ya zo yi sallatai to Allah ya samu dace wannan vraiment Ibrahim Traore ya burge mutane kuma sannan ya burge duniya baki daya ina yi muna fata alheri Allah ya ɗauka musulunci bisa kafirci Allah ya taimake mu amin ya hayya ya

yau zan yi magana ne dangane da tsadar abinci eh, lalle sarta tsadar abinci wanda wannan ba a nishar ɗaya ba ne ba duka duniya ce ta take ciki wannan tsadar rayuwa da ake to amma bai hana mu hito mu sha hankalin mu ba dangane da irin abubuwan da talaka suke ciki yau e kuka diba kuka gani buhun hatsi ya kai kusan shika talatin da wani abu talatin da wani wuri talatin da ɗaya da rabi sakon shinkafa san kilo wani wuri ana sayan shi shika ashirin ba ɗaya wani wuri ana sayan shi shika ashirin bi babu wani wuri ana sayan shi shika ashirin da bakwai da rabi eh, to wannan ina son in yi iza sako zuwa ga shugaban kasa mai daraja abdurrahman chani yi kira ga cnsp Doli sai kun tausaya ma 'yan kasuwa na ɗai idan kuka tausaya ma 'yan kasuwa shine harkar man a rage su sannan a rage wani abubuwan da ake ma 'yan kasuwa idan aka yi ma 'yan kasuwa hakanan to su kuma 'yan kasuwa su ji tsoron Allah saboda duka biyun suna da laihi da 'yan kasuwanmu na Nijar da gwamnati duka suna laihi biyu sai yan kasuwa su ma su tsoron Allah su ban gwamnati dole sai ta tahi tsaye na ɗai idan gwamnati ta rage ma yan kasuwa wani abubuwan da ya kamata su yi to su kuma yan kasuwa dole sai ayi din su wajen harkar police municipal su san tare da gardi national wanda suke zuwa suna dibi kamar lokacin da aka yi lokacin bari mai nasara ai bare ya rage ma 'yan kasuwa e, wani harakokin tax da sauransu to lokacin da ya rage musu 'yan kasuwa wannan sai bare ya sa control kasuwa ko ta ƙauye ce sai wannan police municipal da su da guard sun ta cikin kasuwa suna diben firin kaya yau in kuka diba ko gani ƙasashen laraba duka hakan ga ake yi gwamnati tana rage ma 'yan kasuwa wani abubuwa sannan su kuma 'yan kasuwa ana sa musu wannan police municipal ko ta ina su ake ce ma 'yan baladiya suna taya shago-shago suna diben kaya suna diben kaya to wannan gwamnati dole idan ana son talakan Nijar ya ji daɗi to dole ɗan kasuwa sai an sai a yi kontrolan ƙinsu ba wai a ƙyale ɗan kasuwa shi ta yarda ya ga dama ba yau in kuka diba kasuwancin Nijar 'yan kasuwa ne suke yi wa da ga dama su sa firinsu wa da ga dama ba kwantarol salam su sa firinsu ba kwantarol sannan gwamnati da kai nai bai shiga shi kwantarol ɗin harkokin kasuwanci to wannan in an kai kwantarol shi yake sa talaka ya ji daɗi yau abinci ya yi tsada da yawa gwamnati iya diba ya rage ma 'yan kasuwa wani kunci to kuma dole ciki ya rage musu kuma har yau sai ya sa haraka kwantarole bisa ga harkokin kasuwanci wannan shine ɗaya zai sa abubuwa su talaka ya ji sauki saboda gaskiya kamar wannan bidiyo da na gani mutane na ta yadawa na inda doci bele take ma mutane tambayoyi wannan ba montage ne ba ƙarya ne ba wannan gaskiya ne talaka yana cikin kunci da yawa talaka yana cikin tsadar rayuwa kena gwamnati dole sai su yi control wajen harkar kasuwanci sannan su kuma da kansu dole sai su rage 'yan kasuwa wani abubuwa kena duka biyun suna da laihi da gwamnati da 'yan kasuwa e to yana mana fata alheri yan uwa Allah ya sa mu dace amin summa amin kun umarce ne bari in muku abin da kuke so wato na yi bidiyo akan uranu za ta dawo tana neman kabin kafa wa CNSP to jama'a CNSP sun ce uranu ba za ta dawo ba ba za su bada ci gaba da kwantara ina ko ci gaba da aikin tono uranium a Niger da ƙasar France sun ce wannan ba za su bada ba in ji wasu daga wata majiya mai karfi tun daga jiya zuwa shekaran jiya da yawa daga Nijar daga ina da sauransu sun kira ni yan boko da sauransu suka ce wato ka dinga yi ma CNSP adalci game da maganar da na yi suna ɗaukar ta kuskure na ce CNSP France za ta dawo tono uranium a Nijar suka ce a CNSP ba ta ce ba za ta yarda ba ba za su dawo ba wannan gaskiya ne na yarda da magana da kuka gayi tunda kun sa dole a yi wata bidiyo a gaya ma al'umma cewar space sun ce ba za su yarda ba wannan kamfani na France ya dawo ya ci gaba da tuna uranium a Niger to amma fa ba ta nan gizo ke saka ba daga lokacin yau ne kwana uku ya yi saura yanzu wannan kwantara daman ta kari yau nan da kwana uku wannan kamfani da ke tono uranium zai zamanto wa wurin da ke tono ya zama na Niger ne na Niger ne yanzu mallakinmu ne in aka cika kwana uku nan gaba to amma france ta ce wurin kuma uranium ya kare wurin wai ya yi karamci yanzu ba za a nemi ba sai dai a nemi wani sabon wuri to ba ta nan gizo ke saka ba mun yarda da wannan magana kamar yadda kuke ganin cewar cnsp daman cewa na yi uranu tana kamun kafa da su cnsp cewar dole wai tana kamun kafa da su tana so ta dawo tono uranium a niger ba wai cewa ne ba daman sun dawo tana kamun kafa tana neman ita france eh, france ta dawo ta ci gaba da wannan aiki sai kuka ce sai nsp sun ce ba za a yi wannan da nan ba ba za a yi wannan wannan kwantar ba za a sabanta ta bawai wai ta zo ta ci gaba an fasa kwata kwata wannan aiki sai nsp ta ce ba za ta ba france ba to amma ba ku ga wadda za ta ba ba kuma ba ku ga cewar ba to ya su nsp ta ce ita kanta su nsp cewa ta yi abu ne mai matuƙar wahala su yarda su dawo da wannan abu tsakaninsu da france lalle mun jinjina musu kuma sun taka rawar gani cewar ma da suka yi abu ne mai matuƙar wahala yana nuna cewar lalle ba za su yadda ba faransa ta dawo to amma mu je mu duba kundin ƙasa kafin ku gaya mu wannan maganganun ku je ku kara bincika kundin ƙasa menene dokokin ƙasa suka ce a lokacin da faransa za ta bada incin kai wa nijar doka ta farko mi ta ce doka ta biyu mi ta ce doka ta uku mi ta ce ku fito ku iya gaya ma 'yan ƙasa ga yanda aka rubuta a cikin wancan shugabanni da suka wuce na farko kenan wanda ba ma kiransu ba za mu ce wallahi maza bane ba wallahi su suka yaudare mu mata ne ma to ku je ku binciko wannan dokokin ku gaya ma 'yan kasa sannan ku dawo mu dawo mu tattauna akan lamarin da yake faruwa yana muna barka da sallah Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya karbe badodin mu yan uwana ina muna fata alkhairi mu ci gaba da gurma domin kasan mu sannan mu ci gaba da yi zuna uzuri sannan mu ci gaba da jan hankalin 'yan uwa amma mu bar zagi zagi ba aikin musulmi ne ba zagi ba aikin kamilin mutum ne ba zagi ba ya da daraja komi girmanka komi ka idan kana zagi to za ka ishi darajar ka ta sannan mu girmama na gaba gare mu ko da ra'ayinsu ba a ɗaya muke ba da su to mu girmama su saboda shi na gaba a ba shi darajar shi sannan mu ci gaba da ba da goyon baya wa shugabanninmu masu albarka na CNSP ina yi muku barka da sallah duka yaran mu kurfayawa da arawa to ku ci nama sannu saboda ku galayya ne kawai kuke samun nama ba cin nama kuke yi ba sosai sai in kun ji wajen adarawa da su ya ko ina mu mu ne masu gida sai kuna samun nama kuna ci amma ga layya kuna yin layya to ku ci nama sannu yan uwana ina muna fata alkhairi Allah subhanahu wata'ala Allah ya ɗauka darajar Nijar yan gwagwarmaya mu ci gaba da gwagwarmaya amma mu